يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 mu cikin rahamarsa ne ba mu dama za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafin sababbin malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya sa suna al'adabul mufrad a yau daren sha uku ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da goma ga watan nuwamba shekara da tara, bayan ɗan aikon da aka samu na wasu 'yan da bamu samu mun gabata da karatu ba idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe mun tsaya a kan babin da imamul bukari alaihi rahmatullahi ya kulla yana mai bayani akan kan ihsanu ila al wal kyautatawa zuwa ga mutumin kirki da mutumin banza a yayin da muhammad bin al-hanafiya muhammad ibn ali ibn abi talib wanda ke cewa ibn al-hanafiya yake tafsirin ayar da Allah ke cewa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan yace wannan aya tana bayani akan cewa za a kyautata wa kowa da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba matukar sunansa al-ihsan to kuma idan mutum ya yi shi Allah maɗaukakin sarki sai ya saka masa shi ma da alheri to da haka ne imamul bukhari ya rufa wa'ancan bukan yau za mu shiga wani sabon babi wanda yake bayani akan marayu marayu mutane ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su daraja a cikin addinin musulunci cikin al'umma ta musulmai marayu mutane ne wanda Allah ke san a mutunta su shi yasa Imam Bukhari sai kawo babu yake babu fadlu babu fadli man ya'ulu yatiman ko kace babu fadlu man ya'ulu yatiman babi wanda zai mana bayani akan falalan wanda ke kula da maraya wanda ya dauki nauyin maraya ya mai da maraya kamar uwa sa ne daga ala ya ulu wato mutum ya ɗauke shi a matsayin iyalinsa yana tufatar da shi yana ciyar da shi yana tarbiyyantar da shi imam al-bukhari ya haddasa na isma'il isma'il ibn abi uwais قال حدثني مالك يتي imam malik imam دار الهجرة ya bani labari an ثور ibn الزيد daga ثور ibn زيد akwai saur ibn zaid cikin malaman imam bukhari akwai saur ibn yazid kowanne daga cikin su ana tuhumar da cewa yana da dan wani abu na qadariya an abil ghayb sunan salim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah shi yadda da shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi tira da amincin Allah ta kara tabbata gare shi cewa annabi ya ce as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kal ladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-layla annabi sallallahu alaihi ya ce as-sa'i alal armala as-sa'i wanda ke kai kawo yake aiki dare da rana shine as-sa'i yana kai kawo yana gudanar da al'amura alal armalati akan zaurawa wal masakin da miskinai to kal mujahidi fi sabilillah kaman wanda ke jihadi ne a tafarkin Allah wa kal ladhi yasumu nahara kuma kaman wanda yake azumtan yini ne wa yaqumu layla yana kuma raya dare da sallah shine falalan wanda ke kula da marayu al'armala ana nufin kamar bazawara ko macen da ba ta da miji da asalin kalmar daga al'irmalu ne al'irmalu daga armala yurmilu irmalan za a iya cewa armalar rajul wato mutum ya koma talaka mutum ya zama to ba shi da kuɗi za a yi mai za a ce armala to mace ana ce mata armala tu saboda su da dama takan koma cikin halin wahala a yayin da ta rasa mijinta sai ta koma ko da kuwa tana da dangi to su da dama ba za su iya biyan bukatunta ba to shi yasa ake cewa mace wacce ba ta da miji al'armala wasu suna cewa wacce mijinta ya rasu wasu kuma suna cewa a duk mutum da ba ta da miji za a iya ce mata haka to idan ka duba wannan hadisin hadisin da imam bukhari ya kawo kan fadlu man ya'ulu yatimat falalan wanda ke kula da maraya to hadisin kuma da ya kawo sai ya bayani akan as-sa'i alal armalati wanda ke kai kawo akan zaurawa wal masakin da miskinai sai tikal mujahid fi sabilillah kaga falalan nan shin yana bayani ne akan wanda ke kula da maraya malamai suka ce za mu iya samun bitalmi ta hanyar ishara za a iya fahimta haka daga cikin hadisin da imam bukhari ya kawo ta fuska biyu ta fuska ta farko ta lafazin al'amala. mace wacce mijinta ya rasu so da dama za ka samu kila akwai yaro tsakaninsu ko akwai 'ya'ya tsakaninsu wanda 'ya'yan nan da mutuwan mijin sai 'ya'yan su koma marayu ko kuma dai imam bukari na cewa idan aka samu maraya so da dama marayan nan kan koma miskini ne sai zama to ko ta fuskan al'irmal ko ta fuskan almaskana al-yatimu zai shiga ciki kuma kamar yadda muka yi bayani yatimi ko kuma maraya addinin musulunci mutum ne wanda ake son a mai gata saboda addinin musulunci ya ba da ya ba shi wani irin matsayi saboda yanayin da ake samun maraya al-yatim malamai suna cewa ana ce masa yatimu ne saboda al-yutu saboda al-yutu abinda ake nufi da al-yutu shine gafala so da dama uba na rasuwa sai kaga mutane sun manta da 'ya'yan abokan uba sai su manta da 'ya'ya dangin uba sai su manta da yaya in ba a yi hankali ba ma dangin uwa su kansu sai su manta da 'ya'ya abokai su manta da su sai kaga kowa ya gafala ya lantu da nashi ba a kula da su sai su tozar da cikin al'umma sai su yi wahala cikin al'umma to shi yasa addinin musulunci ya ba da ƙarfi wajen ladduba da za a yi mu marayu na farko shine zamanto an karrama maraya zamanto a karrama shi kamar da ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim yana bayani kan yadda mutane ba sa karrama marayu wannan aibi ne ba ƙarami ba yana cewa fa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi hanan sai Allah yake kalla balla tukrimuna al-yatim ba haka al'amarin yake ba ku ba ku karrama marayu ne ba ku karrama maraya kaga ashe kenan maraya abin karramawa ne dole ne a girmama shi saboda yanayin da ya shiga ciki sannan kuma wajibi ne kana a nuna mai fin karfi kada a danne shi wa ammal yatima fala taqhar Allah ce kada ka danne yatimi kada ka danne maraya ko ta hanyar dukiyarsa ko ta masa tarbiyya ko na wani abu kada ka danne shi saboda ya koma wanda al'umma ba shi da gata wajen mutane kuma kusan wannan shine abin da mutane da dama suke tsoro a lokacin da za su mutu suna tunanin in suka mutu wa zai kula da 'ya'yansu saboda yawanci akan gafala a manta da 'ya'yan a tsoro zartar da su cikin al'umma shi za mutum a lokacin da zai bar duniya in mutumin kirki ne mala'iku suke zuwa su kwantar mai da hankali inna ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzan sai su kwantar da zukatansu su kwantar da hankalinsu Allah ta kafu cewa kada ku ji tsoron abinda kuke tunkara na tambayan kabari da wasu abubuwa wala ta hazanu kada kuma ku yi bakin cikin abinda kuka bari a baya Allah zai jibinci al'amuransu. saboda abu ne wanda mutum ke tsoro da su da dama Qur'ani ce wala yashal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida so da dama mutum zai mutu za ga yana tsoron kananan yaran da zai bari a bayan shi to shi yasa ƙwar'ani sai ya bada ƙarfi akan yadda za a mu'amalance su dukiyar da za a bar musu kada a taba shi Nan ya na amuwalar ne ta ma zulman ya kulu na fi butunihim nara ya launa sa'ira wanda suke cin dukiyar marayu Allah ya ce su sani ba su cin komai cikin cikin su face wuta suna haɗiye wuta ne sannan ran tashin kiyama za a kona cikin wuta kaga saboda haƙƙin maraya ba a san a taɓa shi ana son ya zama ɗan gata ne tun da ya rasa ubansa to ana son al'umma su zama to gatan shi amma to su da dama sai ga su ne kuma ake wulaƙantawa suke gafa ake gafara game da su a cikin al'umma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ma hasali Allah ya nuna masa Allah ya ambaci kariyan da ya bashi da kuma irin agajin da ya mai yana maraya Allah ya ambace shi ne a matsayin nema gare shi alam yajidka yatiman fa'awa shin Allah bai same ka a matsayin maraya ba sannan ya baka kariya malaman tafsiri suna cewa ai kariyar da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kakansa ne Abdul Muttalib tunda annabi ya rayu ne babu uba babu uwa maraya ne ta fuskar uba da uwa amma Allah ya taimake shi yana da kaka wanda ya jibinci lamarinsa bayan mutuwar kakarsa tasa kawunsa abu ƙwalif shi ma ya jikin lamarinsa ya ba shi kariya yadda ya kamata to irin kariyar da ake son a ba ma maraya kenan ya zama to bai ma san bambancin kasancewa ubansa na dare ko ba shi dare ba to raka wajibi ne al'umma su zama to masu kulawa da marayun da suke tattare da su wajibi ne akan al'umma akwai abinda kusan addinin musulunci bai zo da samar da gidajen marayu ba amma kuma addini musulunci bai kuma yi inkarin samar da gidajen marayuwa sai ya zamanto min babu masalihul mursala kenan idan akwai maslaha na a samar da gidajen marayu to a samar da su idan ba za a iya samar da gidajen marayu ba a samar da abin da zai kula da harkan marayu ko da al'umma za su zauna su tsara cikin tsakaninsu su ce to ko yanzu mun fara samun marayu a kankanin mu ya kamata a samar da makaranta inda za a rinka kula da harkan karantarwar marayun nan sannan abin da aka samu a sanya ma marayun wani abu na harkar rayuwarsu saboda maraya ana san a kula da tarbiyyarsa ana kuma san a kula da harkar rayuwarsa ta yau da gobe me yake ci me yake sawa a ina yake kwana duk wani abubuwan ya kamata al'umma su lura da su to idan aka yaka zai ga an samu sukuni cikin al'umma babu fadli man ya'ulu yatiman lahu imam al-bukhari yace babi wanda zai mana bayani akan fadli man ya ulu yatiman lahu bari wanda zai mana bayani akan falalan wanda ke kula da marayarsa marayar tashi ce marayar nashi ne to kayan kenan ana nufin kamar misali uwa wacce aka rasu aka bar mata yaro ta kula da yaron nan to tana da falala a gurin Allah wata cikin imam al-bukhari ya ce haddathana abul yaman الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وأتو ابن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن أبي بكر يتي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري يا بام لاباري أن عروة بن الزبير شوى عروة بن الزبير يا بام لاباري أن عائشة شوى أمنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت kuma na aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani laha wata mata ta zo min. ma'aha ibnatani laha tare da ita akwai wasu 'ya'yanta guda biyu fasa'alatni matan nan sai ta zo ta roke ni falam tajid indi illa tamratan wahida bata samu komai a guri na ba face dabino guda ɗaya tak Aisha tace fa a'taituha sai na ba ma matan nan dabinan nan wa qatamat ha bayna ibnatiha sai ta raba dabinan tsakanin 'ya'yanta guda biyu thumma qamat sai ta tashi fa kharajat tabita Ta dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi ta yi shigo gida fa haddathuhu sai na ba shi labarin abin da ya wakana fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ya min hadhihi al-banati shay'a duk wanda ya jibinci wani abu na al'amuran waɗannan 'ya'yan mata fa ahsana ilayhinna ya kyautata musu kunna lahu sitran min za su zamanto masa shamaki daga shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum in ya tarbiyanci mata ƴaƴan mata guda biyu ya kyautata tarbiyar su suka zamanto mutanen kwarai ba su yi barna cikin al'umma ba ba su yi lalata ba sun yi ladabi da Allah maɗauki sarki da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to uban da yi tarbiyyar nan ko uwar da ta yi tarbiyyar nan yaran za su zama to shamaki gare su daga shiga wuta In ji annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin shi ma kamar wanda ya gabata ne idan ka dubi hadisin ka dubi babin sai ka ga to ta yaya hadisin ke da munasaba da babin babin na babu fadli man ya'ulu yatiman lahu sannan ita matan ba a nuna cikin hadisin cewa ta zo da marayu ba cewa aka ta zo da 'ya'yanta guda biyu to amma idan mutum ya lura da shari'ar musulunci za ka fahimci mafi kusa abin da ya fi kusa shine cewa matan nan ba ta da miji kuma yaran nan ba su tare da iyayen ba su tare da babansu saboda allah bai dora mamace neman abinda da za ta ci ba babu shi a shari'ar musulunci a ce mace ita za ta nema ma 'ya'yanta abinda za su ci ko abinda za su sha ko abinda za su sa ko inda za su kwana ba haƙƙin mace ba ne. haƙƙin namiji ne inda laka Allah tajua fiha wala ta'ara ya ma adamu fala kuma min aljannati Fatashka. kada ka bari shaɗin ya da ku daga aljanna idan ba haka ba za ka wahala idan kuka fita daga aljanna kai za ka wahala kai za ka nemi abinci kai za ka nemi abin sha kai za ka nemi inda za a yi kai za ka nemi sutura kai za ka nemi komai da komai ba haƙƙin mace ba ne shi yasa daga nan ne imam al-bukhari ya yi istinbatin cewa tunda har aka samu matan nan tana yawo tana neman abinci ga iyayenta to wannan ya nuna kenan ba ta da uba shi yasa ya sanya hadisin karkashin wannan babin a ce kenan duk yayin da ya zamanto mutum yana barin iyalansa su suke fama da abin da za su ci da abin da za su sha kusan a ce babu shi ne da shi da babu ɗaya ne namiji shi ke ɗaukar tsawainiyar iyalansa harkar tarbiyyarsu harkar abinci harkar abin sha da abin kwana duka haƙƙin namiji ne ba haƙƙin mace ba Shi ne rijalu qawwamuna na alal nisa da haka ake zamanto qawwamun ya zamanto mutum na ce da su bima ba ba'dahum 'ala bani wa bima anfaqu min amwali namiji shi ne ke ciyarwa ita mace dukiyanta nata ne sannan dukiyar mijinta ita ma ta matar ce ita ba ta ciyarwa sai abin da ta so ta ciyar ba ta badawa sai abin da ta so ta bada kuma ba dole ne a kanta Allah kuma ba zai kama ta ba idan ba ta bada ba to haka wajibi ne namiji shi ne zai kula da harkar tarbiyyar ƴaƴansa sannan babi na gaba Imam Bukhari ce babu fadli man ya'ul yatiman min abawayhi ban sani ba haka yake a gurin kuma babu falli man ya'ul yatiman babu wanda zai mana bayani akan falalan wanda ke kula da maraya min abawaihi maraya ta fuskan uba da uwa akwai eh, nusakin da suka zo da baina abawai wanda ke kula da maraya a tsakanin iyayensa babu wanda ke da irin nuskan nan to shi kenan in babu sai mu tafi kai a haka imam al-bukhari ta na Abdullahi bin muhammad haddasa قال حدثنا سفيان بن عيينة يتي سفيان بن عيينة يا بام الأخبار سفيان بن عيينة شي ما wani malami ne wanda ya zo na ƙasar Hijaz ana cewa laula malik وابن da لذهب علم الحجاز da ba dai imam malik da sufyan bin uyayna ba da kwata-kwata ba za a samu ilimi a kasar hijaz ba makka da madina an safwan daga safwan safwan a nan gurin safwan ibn sulaim wani bawan allah ne mai mai tsananin bauta shi ma imam ahmad yana matukar girmama shi yana cewa huwa thiqatun min khiyar min khiyar ibadillahi salihin amintacce ne daga cikin nagartattun bayan Allah na kwarai shine Sufyan bin Sulaim yana cewa in kana ambatan Sufyan bin Sulaim sai ya iya maku ruwa yustasqa bi hadithihi ana iya neman ruwan sama daga hadisin sa an ce da za a ce masa Sufyan bin Sulaim gobe za a yi kiyama babu abin da zai iya karawa cikin ayyukansa ya rantsa ya ce shi daga ranar ba zai ƙara sanya hagunsa ko damansa a ƙasa bai bacci kuma sai da ya shekara kusan talatin wasu malamai suka ce shekara arba'in bai kwanta ba wai da sunan bacci idan ana sanyi sai ya hau kan gidansa yana sallah idan ana zafi sai ya shiga cikin gida sai ya kulle gida saboda ya ji zafi idan lokacin sanyi ne sai ya hau kan gida saboda ya ji sanyin sosai sai da dai ba zai yi bacci ba shekara talatin haka yake ibada ba bacci da rana a yi azumi da daddare a yi sallah haka har Allah maɗaukin sarki ya ɗauki ransa an ce lokacin da zai rasu ma yana jinya aka ce ka kwanta mana ya ce ina ai idan na kwanta a irin wannan yanayi na saba alƙawari na da nema Allah to a zaune ya mutu yake cikin gida da bango haka Allah ya ɗauki ransa Sufyan bin Sulaim radiyallahu rahimahullah qala haddathatni Unaysa yace unaysa su da bani labari al ummu sa'ida al ummu sa'id bin murra al-fihri da unaysa da maman ummu sa'id ba mamanta ba ummu sa'id bin murra al hadith ya ce ba sanannu bane wato isnadin hadisin ba ingantacce bane kenan an abi ha daga mahaifinta an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kala yake ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatayn aw ka hadhihi min hadhihi shakka sufyan fil wusta wallati tali al ibham annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilul yatim da ni da wanda ke kula da maraya fil jannati a cikin aljanna ka hatayn Kamar wa'annan yatsun guda biyu ne aw ka hadihi min hadihi kamar yadda wannan yatsan take zuwa ga wannan yatsan shakka sufiyanu fil wusta sufiyanu ya yi shakkan tsakanin alwusta ya tsan tsakiyar hannu wallafi talil ibham da wacce take biye da babban yatsa wato sababa kenan yatsan da ake tayye da shi wato sufiyanu akwai riwayar da imam bukhari ya kawo cikin sahih bukari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam farraja bainahuma annabi sai ya bude tsakanin yatsun guda biyu yace ana wa kafilul yatimi ka hadaini da ni da wanda ke kula da maraya a cikin aljanna haka muke annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude yatsun guda biyu malamai suka ce to bude yatsun guda biyu me yake nufi yana nufin kusanci ne ko me yake nufi wasu malamai suka ce yana nufin kusancin wanda ke kula da maraya yake kai kawo kan maslahal maraya da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kusa cikin aljanna wasu malamai suka ce a yana nufin abar abin da ke tsakanin annabawa duk da falalan wanda ke kula da maraya cewa kal mujahid fi sabilillahi wa kal ladhi yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar amma duk da haka akwai tazara mai girma tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude hannu yayi haka saboda ya nuna maka falalar manzila ta annabta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bu'istu baina yaday sa'a ka hataini an tada ni ne da tsakani na da ran tashi kiyama kamar wa'annan yatsu guda biyu amma ka duba tun da aka tara annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu shekara 1400 da kila 80 da wani 480 ko wani abu makamancin haka ko bai da ke 80 ba dai kusan ya wuce dai abin da kuma har yanzu dai ba a san yaushe za a yi tashin kiyama ba amma kuma annabi ya ce ana bu'ittu bayna sa aka hafi gab da gab aka tada ni zuwa ga ƙarshen duniya to da wasu malamai suke nuna abin da ke tazarar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne bautan wasu malamai kuma suna nuna kusanci ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafilu da yatimi wanda ke kula da marayu ala ayyati halin wannan hadisin yana nuna falalan wanda ke kula da maraya kuma kula da maraya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muqarana tsakanin shi da wanda ke kula da kula da maraya wato kenan mutum ya duba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake shi annabi sallallahu alaihi wasallam an tada shi ne rahmatan lil alamin da ya zama rahama ga talike ga baki daya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum ne wanda yake zo yake kula da tarbiyyar mutane ta da za su zamanto bayin Allah na gari to ashe kenan kula da maraya ba wai ciyar da shi abinci bane a bashi sifa a sayan mai takalmi da kaya mai kyau a ana son a tarbiyyantar da shi ya zama to mutumin kirki shi yasa marayu gidan marayu yanzu in ka samu sai ka samu kusan waɗanda ba musulmi ba su suke kula da marayu sai ka je ka samu wai an samu guri wanda ake kula da marayu ana da marayu kusan dubu hudu daga 'ya'yan musulmai wasu daga cikinsu ma da sanin iyayensu a kai su gurin an mai da su kafirai ana lalata da su a wannan zamanin a wannan kasan da ake da adadin musulmai irin wannan ake da masu kuɗi cikin al'umma ana da kun mutane waɗanda ma ake da rufin asiri inda ana son a sami gidajen marayu a kula da marayu ta yadda marayun musulmai ba za su buƙaci taimakon kowa ba wallahi za a iya ba ma sai an gobe masu kuɗi ba a'a talakawan su kansu za su iya in banda lalaci da shantakewa da kowa kawai ta kan shi ya sani wallahi talakawan musulmi za su iya kula da marayun cikinsu ba tare da an waiwayi world health organization ko an waiwayi unicef ko a waiwayi wasu kafare ba amma saboda ci irin na musulmai ga shi iyaye ma suna tura yaran su su je su bara mutum ya haifi yaro shi uban na da rai uwa tana da rai wai a tura yaro wani gari yaro ya koma maraya a can bai san kowa ba ba shi da uwa ba shi da uwa ba uba ba dangin uba ba dangin uwa Da shi sai kai shi sai kuma Allah ke sarki wanda ke kare shi to irin wannan baka bukatar komai da gare shi face mugunta da kuma fitina nan gaba tunda yaro in ya tashi bai san soyayya ba bai san kulawa ba uban shi bai nuna masa gata ba uwar bata nuna masa gata ta nuna masa gata ba bai san akwai wani tausayi tsakanin uba da uwa ba to wa zai tausaya ma in ya girma irin wannan in ya zama kidnapper dole ya kashe mutane duk ran da aka ce ya samu bindiga bai tausayin kowa saboda bai san tausayi ba su kaga fitina ce wata ofis da tan lasu ci bannan ladina zalamu minkum khafa fitina in ta ga take ta kan game kowa da kowa ne kai ka tura yaron ka makaranta yana zuwa makaranta yana cin abinci mai kyau yana komai da komai shi kuma ya tsaya yana kallon ka to akwai gaba tsakanin ka da shi yana ganin wannan bugu ne yana kallo na ni ina fara kan titi shi kuma gashi kullun yaron shi kamar kamar tumatir yake komi fresh malam to in ba taimaka an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfi mutum ɗaya ba da iya ba amma al'umma in an zo an sa hannu za a iya ko ta hanyar makarantu a ce al'umma suna da makaranta makarantar nan ba abin da ake son a samu daga ciki face ya zama ana kula da marayu waɗanda ba su da gata a kula da su suna yanzu makarantu ai ana samun kuɗi a makaranta to amma in ka bibiya yanzu makarantar musulmi shi ne kowane makaranta ci baya idan aka ce al'ummar musulmi su suke kula da makaranta ba wai mutum ɗaya bane a'a makaranta ce ta al'umma to an mai shi wani kwandis ne na samun kuɗi kowa ya zo kawai ya ma ya gaba abin shi wanda ba karamin musiba bane a ce musulmai abin da yake nasu shine baya ci gaba gaskiya abin kunya ne wannan imam bukhari ya ce hadathana amr bin muhammad yace amr bin muhammad ya ba mu labari qala hadathana hushayn yace babban malami hushayn ibn bashir ya ba mu labari shi ma wannan wani mai bota ne mai babban malamin hadisi ne malamin su imam ahmad ibn hanbal da sauransu kuma mai yawan bota ne qala akhbarana mansur an al-hasan yace mansur ya ba mu labari an al-hasan daga al-hasan al-basri annan yatiman cewa akwai wani maraya kana yuhdiru ta'ama da umar wanda ya kasance yana zuwa ya ci abinci gurin abdullahi dan umar shi dama abdullahi dan umar kamar yadda zama gani nan gaba abdullahi dan umar baya cin abinci sai akwai maraya tare da shi duk sanda zai ci abinci sai ya tabbatar akwai miskini ko maraya tare da su wanda zai ci abinci tare tabiyar abdullahi ɗan umar kenan to shi wannan marayan ya kasance yakan zo gurin annabi yakan zo gurin abdullahi ɗan umar ya ci abinci da'a bi ta'amin zata yawmin wata rana sai abdullahi ɗan umar sai ya kira da azo masa da abinci fa talaba yatimahu fa lam yajidhu sai ya nemi wancan marayan sai bai ganshi ba aka dai ci abinci faja'a ba'da ma faragha ibnu umar bayan abdullahi dan umar ya gama cin abinci sai ga maraya nan ya zo fada'a lahu ibnu umar bi ta'amin abdullahi dan umar sai kira da azo masa da abinci falam yakun indahum sai aka samu babu abinci abinci ya kare faja'ahu bi sawiqin wa asal abdullahi dan umar sai ya zo masa da sawiq sawiq wani irin abinci ne wanda ake da alkama kamar garin alkama ne haka amma wa asalin sai a hada shi da zuma sai mutum kamar sai ya koma kamar fate amma fatan zuma ke da zuma ake hadawa to sai aka ba ma wannan marayan fa sai abdullahi dan shi yace ka hada ga wannan kaci fa wallahi na rantsi da Allah ma gubinta ba kai asarin komai ba wato abincin da mutane suka ci wanda ka rasa bai gaza bai fi wannan ba da komai wannan da zaka ci fi wancan ma saboda ka kai asarar komai ba duk da ka zo ka makara amma an samun masa da abincin da yafi abin da wa'ancan suka ci ya qulu al-hasan hasan hasan ya ce wa ibn umar wallahi ma ghubina wallahi abdullahi dan umar bai yi asara ba saboda riban da ya samu na ciyar da miskini na ciyar da maraya wanda abin da hadisin ke karantar da mu kwadaitarwa wajen ciyar da maraya dama addini musulunci na kwadaitar da ciyarwa ala wajhil umum ana san ko da mutum ba ne bane a ciyar da shi ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam at'imul ja'ir ka ciyar da wace mai yunwa ka ciyar da shi ko da ba yatimi bane ko da ba miskini bane in yana jin yunwa ka ciyar da shi akwai ma hadisan da suka zo alal islaq at'imus ta'am ku ciyar da abinci kaga ba a san a sama mutane yunwa kenan so ake na daga cikin abin da makasirin shari'a a ɗauke ma mutane abin da ya shafi abinci ya zama to mutum duk yadda za a yi kada ya rasa abinci shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ko da zai yi addu'a daga cikin addu'an da yayi zuku ahlaha min as-samarat ka azurta mutanen mutanen garin da ayyan itatuwa wanda za su rika shi kada yunwa ta dame su Allah ya kare daga yunwa saboda aka addinin musulunci yana kwadaitarwa ne a ciyar da mutane abinci cikin ramadana ba cikin ramadana ba so da dama yanzu zaka samu cikin ramadana ake kiran mutane a zo a ci abinci amma to ciyar da abinci ba wai ya takaita ne ga ramadana ba mutum na iya zama ya kira abokansa ko ya kira wasu 'yan uwansa ko ya dubi basu ne ya dafa musu abinci a basu ba tare da yana biki ba ba tare da walima ba ba tare da komai ba kawai yana daga cikin ibada mafi girma a dafa abinci a ba mutane ko kuma a ɗauki kayan abincin a ba mutane a raba musu ibada ce wacce Allah bai ɗauki sarki ke so wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yana daga cikin abinda Allah bai ɗauki sarki ke so Ya ce haddathana Abdullahi bin Abdul wahab. قال حدثني عبد العزيز بن ابي هازم يجي عبد العزيز عبد العزيز بن ابي هازم يا بام لاباري قال حدثني علي ما يفينا يا باني لاباري qala yace sami'tu sahal ibn sa'id sami'tu sahal ibn sa'ad sa'al ibn sa'ad as-sa'idi al-khazraji kenan daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine kusan sahabi na ƙarshe sahabin da ya mutu ya ake akhiru sahabati mota sahabi wanda shine ƙarshen mutuwa a Madina shine Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi al-Khazraji sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani zance mai kyau da daga cikin abin da aka kiyaye cikin maganganun da ya faɗa yake cewa alaikum bil athari was sunnah fa innahu sayatikum an qaribin zamanun idza zakara insanu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihi والاقتداء به في جميع أهواله ذموه وأهانوه ونفروا عنه yace ina umurtan ku ina kwadaitar da ku alaikum bil asari was sunna ku riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sayatikum an qaribin zaman dan bayan wani dan lokaci wani zamani zai zo muku ba da dadewa ba idza zakara insanu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i umurihi idan mutum na ambatan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuransa gabaki daya waliktida'u bihi fi jami'i ahwalihi yana kokarin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam so da kafa cikin al'amuransa gabaki daya to zambu. kada koyi tsammanin za a yaba masa ne za a fara zargin sa wa ahanuhu za a fara wulakanta shi wa nafaru anhu za a rika kore mutane daga gare shi fice a ce musu ɗan tsanani ne ɗan iyawa ne sun fiye waye sauransu idan aka ce komai a yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yadda annabi ya karantar haka za a yi ya zama to in zai yi abu ya ce ai ba haka annabi ya yi ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ai annabi ya ce kaza ai annabi ya ce kaza sai kaga an tsane shi an zarge shi to sahal ibn sa'ad as saidi yace ina umurtan ku yi riko da sunna a lokacin saboda wayanda suke riko da sunna a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kal qabid al jam kamar wanda yake riko ne da garwashi zaka ga kana riko da sunna sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko sunna fi'liya ko sunna tarkiya sunna fi'liya wato abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko sunna tarkiya wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bai aikata ba kai ka ce kai ma ba za ka aikata ba saboda annabi bai aikata ba sai kaga an mai da kai saniyan ware a ce ai nan ba sa son sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce ɗan iyayi ne ko kuma ɗan raina malami ne ko kuma maganganu da irin waɗannan na suka to kada ka bari irin wannan abin ya dame ka bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada afatuba lil ghuraba zaka koma bare abin kyama yadda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara to wanda ke riko da sunna ya riko da sunna kada ya rudu da yawan ɗan bid'a da kuma yawan bid'a da kuma irin yadda ake tallata bid'a musamman a irin wannan zamani da zaka samu ba a iya bambancewa tsakanin abin da yake daidai tsakanin abin da yake ba daidai ba mutane wani lokaci saboda rashin sani ana cikin timuwa idan an ga jama'a an yi sai a ce to ai wannan ya za a yi a ce dukkan waɗannan mutane suna kan fata ai yana kama da wahala ya manta nassin alkur'ani ya nuna walakin na aksaran nasi la ya'lamun mafi yawan mutane ba su sani ba in to sai aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in dai zaka bi mafi a galabiyan mutane ne to bar da kai za su amma idan ka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabban shi suka fahimce shi to sai ka zo na lafiya sahal ibn sa'ad as-sa'idi wannan shine wasiyar sa to sahal ya ruwaito hadisi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi jira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yana cewa ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa qala bi usbu'aihi at-sababa wal wusta annabi ya ce ana wa kafilul yatim da ni da wanda ke kula da maraya fil jannati a cikin aljanna haka da, haka muke wa qala bi usbu'aihi sai annabi sallallahu alaihi ya haka da yatsunsa guda biyu a sababa wannan yatsan da ake tayar da ita walwusta da ta tsakiya annabi sai ya haɗa su amma kamar da ka faɗa a cikin riwayar Buhari, annabi ya buɗa su sallallahu alaihi wa wasallama wanda hadisin na nuna falalan wanda ke a kula da marayarsa saboda annabi ce kafilul yatimi za mu ga a cikin hadisin babu inda ya nuna yatimuhu ko babu inda ya nuna haka amma kafilul yatim to imam bukhari yi izina da kafilul yatim ya zo ne ala sigatil umumi kowane irin maraya ko naka ne ko ba naka ba ne, in ka kula da shi to da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam za ku yi tarayya cikin aljanna wannan shine abin da hadisin ke nufi sanai ce haddathana Musa at-Tabuzaki qala haddathana al-Ala bin Khalid bin Wardan qala haddathana Abu Bakr bin Hafs yace Abu Bakr bin Hafs ya ba mu labari anna Abdullahi cewa Abdullahi dan Umar kana la ya'kulu ta'aman Abdullahi dan Umar ya kasance baya cin abinci illa wa ala khiwanihi yati sai ya kasance a kan abin alkhiwana inda ake ɗaura abinci kamar teburin da za a ci abinci da shi duk da wancan zamanin ba suna tebura bane amma aka dan shimfida a sufar a ƙasa ko kuma teburi haka a ɗaura abinci a kai to abdullahi ɗan umar baya cin abinci sai akwai maraya ta tare da shi sannan sai su ci abincin nan to babi na gaba imam bukhari ce babu khairu baitin baitun fihi yatimun yuhtanu ilayhi mafi alkhairin gida shine gidan da akwai maraya yuhtanu ilayhi wanda ake kyautata masa ba a bambantawa tsakaninsa da 'ya'yan gida yanzu zaka samu ba ma maraya bane a'a yaro ne a gida mahaifinsa na gida amma saboda mahaifiyarsa ba ta cikin gida sai ya koma maraya sai a nuna masa bambanci mahaifinsa ne amma saboda mahaifiya ba ta cikin gidan yaro sai ya koma maraya a gidan mahaifinsa saboda ita ɗayar ba za ta kula da shi ba za ta wulaƙanta shi za ta ci mutuncin shi za ta tozantar da shi za ta danne shi uba kuma na kallo ba zai ce komai ba to irin waɗannan matan su ji tsoron Allah saboda so da dama za ka samu albarka na komawa ne ga wancan yaron da aka tozartar da shi Allah sai ya ɗebe albarkan waɗanda ake kula da su ake kashe musu kuɗi ake musu kuɗi sai ga sun koma ru wancan wanda ake musgunawa ake dannewa sai ga Allah ya ɗaukaka shi to mutum in kana son Allah ya munaka albarka yadda kake son naka yi zama kai fatan na wani ma ya zama haka sai Allah ya munaka albarka amma kana son yaron wani ya lalace naka ya gyaru so zai wahala mutum na ji yana gani abubuwan nashi za su rinka tabar barewa Allah ya kare ya ce haddata abdullahi bin usman kawai akbara na abdullahi wasu abdullahi ibn mubarak ya ba mu labari kawai akbara na sa'id bin abi ayyub ce sa'id bin abi ayyub ya ba mu labari an yahya bin abi sulaiman daga yahya ibn abi sulaiman wanda yahya ibn abi sulaiman ba yadda wato yana da rauni wasu malami ma suna ce masa munkarul hadith so raka isnadin hadisin bai da inganci an abi attab ya ruwaito hadisin daga abu attab an abi hurairata daga abu hurairah hafiz al-umma qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi ya ce khairu baitin fil muslimin mabi alherin gida a cikin gidajen musulmai baitun fihi yatimun yuhtalu ilayhi shine gidan da akwai maraya a ciki ana kyauta samun marayan nan wa baitin fil muslimin <clears throat> mafi sharrin gida a gidajen musulmai baitun fihi yatimun yusa'u ilayhi shine gidan da akwai maraya amma ana musguna masa ce ana wa kafilul yatim fil jannati ka hatain da ni da wanda ke kula da maraya cikin aljanna ka ne kamar yatsun nan guda biyu ne yashiru bi uzbu'aihi yana ishara ga yatsunsa guda biyu duk da isnadin hadisin da'ifi ne amma za mu ga karshen hadisin ana wa kafilul yatim fil jannati ka hataini yana da mutaba'at da shawahid babi na gaba yace babu kum lil yatim kal adur rahim wani lokaci kana san mutum na son ya san to ya za a yi mu'amala da maraya shin maraya sai dai a sa masa ido kawai a'a ba ana nufin ta maraya ba ne, ana ladabdar da shi ana iya masa duka amma ya zamanto yadda kake son ka duki yaranka dan ya gyaru haka zaka duke shi kada ka musguna maraya ka cutar da shi ka wahalar da shi kullil yatim ka zamanto ga maraya kal abir rahimi kaman uba mai jin kai gashi uban nasa ya rasu sai ka maye gurbin uban nasa ka rinka nuna masa tausayi haka ake son mutum ya zama idan akwai maraya karkashin sa yace haddathana amr bin abbas imam bukhari yace amr bin abbas ya ba mu labari haddasa na abdurrahman abdurrahman bin mahdi ya ba mu labari qala haddathana sufyan sufyan al-thawri ya ba mu labari an abi ishaq daga abu ishaq السبيعي قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة أبو إساك السبيعي يتي ناجي عبد الرحمن بن أبزة يناتي وقال داود النبي داود ياتي kaga abdurrahman bin abza sahabi ne yana daga cikin yaran sahabbai sahabi ne ba daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace qala daud annabi daud ya ce kaga ya kamata ne a ce an jiyo zancen daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to baraka isnadin akwai inkita'i duk da cewa isnadin zuwa ga Abdurrahman bin Abza ya inganta to yana cewa annabi Dawud ya fada yana cewa kullil yatimi kal abir rahim ka zamanto ga baraya kaman uba mai jin kai uba mai tausayi wa'lam ka kuma sani annaka kama tazra'u kadhalika tahsud abin da ka shuka abin da ka shuka shi za ka girba idan ka shuka alheri za ka girbi alheri idan ko ka shuka Tsiya to babu abin da za ka gani sai irin shi wa'alam annaka kama tazra'u kadhalika tahsudu kamar yadda kai shuka haka za ka girba abinda ka shuka shi za ka girba wato in ka kyautata ma maraya ya'yanka su ma za su samu albarka idan ko ka musguna masa kada ka yi fatan samu alheri cikin ayanka abinda ka shuka shi zaka girba ma aqbaha al-faqr ba'da al muni yayi muni a ce mutum ya zama talaka bayan da yana da wadata ba daɗi a ce mai kuɗi ya koma talaka shugaba ya koma matsiyaci ba daɗi da su suke faɗa a yi yau ya koma an kama shi an kulle an anshi kuɗin shi ya koma ba shi da komai to wani abu ya yi muni ko ba haka bane irin shi ne ke kan mutum lahira ko sai a ce hawan jini kwakwalwa menene ya buga <laughs> menene ya yi kaza yanzu nan da nan za ka ji mutum ya mutu saboda alaƙar zukatan mutane da abin duniya wai hibbun almala hubban jamma so ake mu dukiya so na gaske so na so mai ƙarfi mutum iya asarar naira ɗari ko dubu ɗaya za ka gani a fuskarsa amma ka bari ya aikata laifi sai ya ce ma yanzu nan sai ya kama dariya ce inna Allah gafurur rahim ai laifi ya aikata amma sai ya dariya ce inna Allah gafurur rahim bai damu ba wa aktaru minhu to abun muni ya kai muni a ce me kuɗi ya koma talaka wa aktaru min zalika amma abin da yafi haka aw aqbahu min zalika ko abin da yafi haka muni shine ad-dalalatu ba'da al-huda a ce mutum da yana kan shirya ta ya ɓace da musulmi ne sai ya yi rida muni ya yi muni ya fi a ce mutum na da dukiya ya koma matsiyaci mutum da ahalin sunna ne sai ya koma ɗan bida ya koma ya rungumi a ƙera shi'a to wannan muni ya yi muni ko mutumin da ke kira zuwa ga sunna wata rana sai a koma a same shi yana yana bid'a kuma yana muni ko kuma ka ganshi yana wazifa to gaskiya muni yayi muni da yayi riko da sunna amma yanzu ya koma ya saka ya koma yana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba shine wa aqbahu min dalika ad-dalalatu ba'da ba'da al-huda mutun ya koma ya bace bayan da yana da shari'a wa idha wa'adta sahibak annabi dawud yace idan kai ma abokinka alƙawari fa anjiz lahu ma wa'adta ka cika masa alƙawarin nan da kamai fa ta fa'al idan ko baka idan taf'al idan baka cika masa alƙawarin nan ba yuratu bainaka hu a dawa hakan zai gadar da iyayya tsakaninka da shi Wata ta'awwaz billahi min sahibin ka rinka neman Allah tsani min sahibin daga wani aboki in zakarta wanda da zaka tuna cewa kai ya kamata in aikata wani alheri lam ka ba zai taimake ka ba sai ya sama ido izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna fa'ilu shi ba zai taimaka maka ba za a yi aikin alheri a'a za a yi tallafi ne na masallaci islamiyya ne a'a sai dai ce ku je ku lam yu'inka to ka nemi Allah tsari da irin wannan abokin wa in sita. idan ko ka manta baka aikata ba lam yuzakkirka ba zai tana maka ba ka roki Allah ya tsare ka daga irin wannan abokin saboda mugun aboki ba abun ba abokin harka bane hadisi na gaba yace hadathana Musa قال حدثنا حمزة بن نجيح موسى بن إسماعيل التبوذكي يا بام الأباري قال حدثنا حمزة بن نجيح يتي حمزة بن نجيح يا بام الأباري hamza ibn nujay ba fiqa bane yana da dan rauni ana ce masa abu umara qala sami'tu al-hasan yaqul yace na ji hasan al-basri yana cewa laqad ahibtu al-muslimin wallahi ni haqiqa na na ga lokaci na ga musulmai na riski musulmai a wani zamani wa inna rajula minhum la yusbihu zaka ga mutun ya waye gari fa ya kuli sai ya rinka cewa ya ahliya ya ahliya ya ku iyalina ya ku mutanen gidana yatimakum yatimakum ku kula da marayunku ku kula da marayunku marayun da ku suke karkashin ku kula da su ku ji tsoron Allah game da marayun da ke tsakaninku ku kyautata musu kada ku cutar da su ku karrama su kada ku danne su yana ma iyalinsa wasiya game da marayun da suke rayuwa tare da su za ka ji mutum na cewa ya ahliya ya ahliya ya ku mutanen gidana ya ku mutanen gidana miskinakum miskinakum ku ji tsoron Allah a miskinan da suke tattare da ku ku ji tsoron Allah game da miskinan da suke tattare da ku ku kula da su ku taimaka musu ya ahliya ya ahliya yace na san musulmi zaka ji mutum na kira yana kiran iyalansa jarakum jarakum ku kyauta ta makwabcinku ku kyauta ta ku kafin mutum ya fita gida sai ya yi wasiya game da marayu ya yi wasiya game da miskinai ya yi wasiya game da makwabta saboda bai san ya dawo a ce an samu matsala da makwabci ji tsoron Allah ku samu musu kada ku yi kaza kada ku yi kaza Ya ce wa usri'a bi khiyarikum Hassan al ya ce amma cikin gaugawa mafi alkhairin sun mutu usri'a bi khiyarikum an tafi da mafi alkhairin cikin wato wancan zamanin mafi alkhairin mutane suna wasici da marayu suna wasici ga miskine suna wasici ga makwabta wa usri'a bi khiyarikum yanzu shi da sauri cikin lokaci ɗan gangane har an tafi da mafi alherin cikinku wa'antun wa antum kullu yawmin tardulun amma ku kowane ne? kuna cikin zama mafi sharrin mutane ne tarzulun kuna ci baya ɗabi'unku lalacewa suke yi al'amuranku mu'amalolinku lalacewa suke wannan zamanin hassan albasari kenan yake wannan kukan yake cewa musulmai da ba haka suke ba musulmai suna wasiki ga rayu musulmai suna wasiki ga miskinai ta yaya aka kuka lalace haka wannan zamanin tabi'ai kenan wa antum yomin yawmin Kullum sai ci baya kuke dabi'un ku sai lalacewa kike marayu ana ana ana tozarta su miskine ana tozarta su makwabta a cutar da su Ya yace tuhu ya yaqulu kuma na ji shi yana cewa wa idha ita idan kaga dama ra'aita fasiqan aw ra'aitahu fasiqan zaka samu mutum fasiki ne mujirimi ya ta'ammaku bi 30000 ila an-nar zai rungumi mutane dubu talatin ya durmi yadda su cikin wuta yanzu za ka samu mutum gashi yana da dukiya yana da hali yana da mukamin taimakawa ba zai taimaka ba wai a zafarki Allah ina wai a taimaka ma al'umma ina wai a taimaka ma gajiyayyu a taimaka ma zaurawa ina amma zai kashe kudin nan wajen barnata al'umma zai iya kashewa don lalata tarbiyya a yi fina-finai za ka same su su ne gaba gaba za a gani za a gina masallaci za a gina makaranta suna baya idan aka ce za a yi fim ɗin batsa wanda zai tarwa tarbiyyar mutane sai ga gansu suna ba da kuɗi idan shi ka ra'aitahu fasikan. in ka so za ka gan shi fasiki ne ya ta'ammaku bi 30 alfan ila an zai rungumi mutane dubu talatin ya ta'amma zai sai ya zirmiye ya yi rufe ilan nari cikin wuta da su malahu qatalahu Allah Hassan al-Basri yace me me yake damun irin wa'annan mutanen qatalahu Allah Allah ya kine masa ba a akhlaqahu min Allah bi thamani an ya siyar da khalaqahu min Allah rabansa daga Allah wannan inda ya yi amfani da dukiyarsa ya yi amfani da mukaminsa ya yi amfani da wadatarsa wajen ciyar da addini gaba da zai samu sakamako da Allah daga Allah amma sai ya musanya sakamakon nan bi samani da saman wato abinda za a iya sayan tunkiya da shi wato samani baksin kenan kudin da ba shi da wani kima wani abu na duniya sai ya amfani da shi lalata lahirarsa wa in shi ita ra'aitahu mudayyan murabbadan fi sabili shaytan in za zaka iya ma samun shi mudayyi'an mai ɓadda mutane murabbadan ne canza mutane fi sabilin shaytani a hanyar shaytan in ya ga mutanen kirki ya lalata su in ya ga wanda suke kan shari'a ya canza musu hanya wasu nusa muridan haka yake a wasu nusa za ka same shi mutum ne mai neman ya zama a kan tafarkin shaidan la aiza lahu min nafsi ba shi da mai masa wa'azi daga cikin zuciyarsa saboda ai mai aikata barna a cikin zuciyarsa nafsu akwai annafsul lawama zuciyarsa za ta nika zargin sa sana abin da kake fa bashi da kyau to irin wannan mutumin shi a cikin zuciyarsa ma bai damu ba yana ganin komai normal kawai ai to zan menene dan an yi zina menene dan an cire ba menene dan an yi giba menene dan an yi ƙarya menene dan an sha giya menene shi yana ganin normal menene dan an yi wannan abubuwan ina da ina ruwanka da rayuwarsa haka ne ke masa ai shi ya mallaki hankalinsa lawa lahu min nafsi a zuciyarsa babu abin da ke masa wa'azi wala minan nasi cikin mutane babu mai iya zuwa ya masa wa'azi an sa masa ido to irin wannan mutumin fajiri ne haka da basari ke cewa za ka ka samun irin waɗannan mutane cikin al'umma a wancan zamani to ina ga wannan al'umma ina ga wannan zamani Allah ya kare mu Allah ya ba mu ikon taimaka ma al'umma ba sani ba za mu iya karanta wannan hadisin a gurguje حدثنا موسى كنا شيء شيء العلاقة باب كل يتيم كالأب الرحيم قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين يتناكم محمد بن سيرين عندي يتيم wato akwai ni maraya a gurina yaya ya kamata in yi mu'amala da shi ban san in ci zarafinsa ban san in danne shi indi ya me zan yi da shi ina da maraya Yaya ya kamata in kula da shi yaya zan gabatar da tarbiyarsa qala muhammad bin sirin yace isna bihi ma tasna bi waladi yi da shi yadda za ka yi madanka irin ladabin da kake madanka kai masa ai dan ka kafin in yayi in yayi in yayi laifi kana masa duka kana iya masa ta'dibi kana iya masa mu'aqaba to shi ma maraya kamar haka idribuhu ma tadribu waladak kamar da irin dukan da za ka yi mai yaranka ba laifi bane wannan shine kusan insha Allah wannan zamu tsaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladashi wannan kai kuskure Allah ya gafarta sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Thank you. eh sau da dama akan samu irin waɗannan cikin magabata ba ma cikin magabata oke cewa yake an yi bayani cikin karatu akwai bawan allah safwan bin sulaim da muka bayani kan yana da ibada sosai da sauransu to yadda yake gudanar da ibadan sa shin bai saba sunna ba kusan a takaice wannan shine tambayar saboda baya bacci da daddare kusan shekara talatin da rana ma baya bacci sai yake gida sai dai kawai in bacci zai ɗauke shi a zaune kuma ga shi azumi yake sallah yake to yaya yake haka wannan bai san abu sunna ba akwai da dama daga cikin magabata wanda suke irin wannan akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai wanda suke biyo bayan su da hakika wannan ya sa abu sunna amma malamai sukan kawo irin waɗannan bayanan ne ba a matsayin abin zargi gare su ba malamai suna kawowa ne a matsayin tasjiri cewa ka duba wani shi abin da ke kai mai kake yi to da dama malamai za su ce kai yanzu ka ce ya sa a sunna eh ya sa a sunna kai wani sunna kake yi sunnan qiyamul layli kana yi sunnan azumi na litinin da alhamis kana yi shi wanda ya sa a sunna kai ma ka bar sunnan shi ana kawo labaran su ne dan kasancewa kai ma kai kokarin koyi da su abdullahi dan umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi ni'mar rajul abdullahi law kana yaqumul layl tun daga lokacin nan abdullahi dan umar baya bacin dare ba a bacin dare in yi sallah yi sallah yi sallah sai sai ce ma nafi ce an kira sallah nafi sai ce ba kira ba sai ci gaba da sallah har lokacin da alfijir zai bakin ko shehu bin bashir wannan da karanta labarin shi <clears throat> shi ma kan cikin tarjamarsa an ce shekara goma kafin rayuwarsa ya kare yana sallan asubahi da alwalar sallar isha shekara goma kafin mutuwarsa da alwalan da ya yi sallar isha da shi yake sallar asubahi saboda sun riga sun karantar sun yada ilimi yanzu an koma bautar da ayi kuma muna fatan Allah ya karba musu ba Allah ya jefa musu ba to amma idan mutum zai yi shi kuma sai ya yi bita abinda sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kai azumi ka sha idan ka samu kai sallan dare wani lokaci kai kwanciya wanda shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta fuskar tashji'i muka ambaci wayannan abubuwan ta yadda malamai suke ambata su wallahu a'lam na'am na'am a'a maraya shin menene ta'arifin maraya ba urfi ke ta'arifin maraya ba malamai na shari'a sun yi ta'arifin maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ko da mahaifiyarsa tana garai to maraya ne a cikin shari'a idan iyayen sun rasu su biyu to maraya ne idan baban yana da rai uwar ta rasu ba maraya ba wanda ya rasu mahaifinsa ya rasu ya balaga ba shi ne maraya Allah fa'an Thank you. shi wanda ya yi tarbiyyan waɗanda ba marayu ba shi zai shiga cikin wancan hadisun shi irin wannan yana da larin tarbiyya amma ba marayu ne ya tallafawa ba za ka ba za ba shigar da shi ciki ba amma idan Allah ya shigar da shi babu wanda zai tambaye Allah zalika fadlul lahi wa fadlul yasha wallahu zul fadlil azim eh Yeah.

ya eh, za su shiga amma ai akwai alkusus wale umum akwai kusus wale umum ba kowace armala ce miskina ba ko ba kowane miskini ne armala ba akwai bambanci tsakaninsu al'armala wannan mace ce ya ka ce miskini za ka iya samun namiji za ka iya samun mace amma al'armala wacce ba ta da miji khususan ma ya zama to mijin nata ya rasu ka fahimci wannan to zai iya zama to ta zama miskini zai iya zama to ba miskini bace. shi kuma miskini za ki iya samun namiji ba zai taba iya zama armala ba saboda namiji ne saboda ka akwai umumu da khususa eh alaikun sura ila ni tambaya da kace ko kuma amana na musta musa bin musa bin isma'il at-tabuzaki musa bin isma'il at-tabuzaki yana tambayar musa wane ne sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kira Allah ka aminta da mu Allah ka taimake mu ya gafarta mu da zulban mu a har ko tsoron da ake ciki na tsaro Allah ka aminta da mu fitintunun da ake da ake fama da su a wannan zamanin Allah ya yi mana shugabanninmu Allah ya shirya da su ga abin da yake daidai da zai yarda da su ya ba su ikon aiki ga abin da zai amfani al'umma a marayun da suke cikin Allah madaukin sarki ba mu ikon tallafa musu tamkinai da zaurawa da waɗanda suke bukata gabaki ɗaya Allah ya agaza mana gabaki ɗaya mu taimaka musu sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.